labarin Bello Turji na faɗa a shekaran jiya na samu labarin Bello Turji na faɗa a daidaita to da za a daidaita ka kashe mutane ka ci mata cikin masallaci ka ci a daidaita da kai wa ka daidaita da kai ka kawo ka kawo uwar ka murama abin da kawo matan mutane